Mikela Pari TV Michela Pari TV me yasa wasu daga cikin masu kuɗin ke kashe kawunan su za mu iya cewa masu matsatsar rayuwa ne za a iya musu wannan la'akarin sai dai kuma zahirin ya sha bamban da haka wato dai an yi zaton huta a makera sai kuma aka ganta a masaka wannan lamarin dai yana ɗaya daga cikin abin da yake ɗaure ma mutane kai musamman ma waɗanda ba su da shi wato marasa galihu saboda suna ganin cewa idan mutum ya samu kuɗi matsalolin shi baki ɗaya sun warware sai dai kash abin ba haka yake ba tun daga shi dai ɗaya daga cikin manyan masu kuɗin Najeriya ya kashe kai ne ta har ya faduwa daga bene tsohon shugaban ɗaya daga cikin 'yan kasuwar e-commerce a najeriya wato nick imodia ya rasu ana zargin ya kashe kansa ne a daren talata 25 ga watan yuni ta hanyar tsalle daga barantar gidansa da ke leki wato jihar lagos rahotanni sun ce kafin ya kawo ƙarshen lamarin ya kira ɗan uwansa da ke zaune a amurka domin ya bashi umarni kan yadda zai raba dukiyarsa idan wani abin ya same shi daga haka ne ya tuttubi 'yarsa tilo yana gaya mata cewa koyaushe zai kasance tare da ita ya zame mata wajibi ta rika kallon